Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Yawwa. Yawwa to ayyura yanzu ma ya fara na? Eh, I'm ready. Okay. Um, zan so ki fara gabatar min da sunanki, um, ki fara gabatar min da kanki. Okay, um, sunana Fatima, uh, ni diyar malamin Mandaura ce. Na'am. akwai akwai wani bidiyo da mai ɗakin shugaban najeriya da ta fitar wato take magana ko kuma ta yi magana da 'yan jarida tana cewa wani bidiyo da aka fitar da shi yana nuna ta je wani gida tana faɗa cewa an kulle mata kofa kamar ta ce ke kika yi record din wannan bidiyo din ko za ki gaya mana menene ya faru ok to um, na gode um, a gaskiya in aka yi amfani da hankali za a san bayan da za a yi a ce an rufe ma matar shugaban ƙasa ɗaki um, amma bari ɗan ba da context gidan uh, ana kiran shi glass house kasan a cikin villa akwai gidaje akwai apartment to da shugaban ƙasa ya hau sai ya ba ma baban malaman mandaura kenan babanmu Ehm, kowa ya san dai yadda suke da shugaban kasa aminan juna ne yan uwa ne kuma sun tashi dai kamar hassan da hussaini to da ya hau mulki sai ehm, shi glass house din wannan apartment din da ke cikin villa ɗaki uku sai ba baba ya ce nan baba zai zauna to baba ya zauna gidan shekara uku kenan sai bare da yusuf wato dan shugaban kasa ya samu hatsarin motar nan ya ji ciwo Ah, wato hatsarin babur din hatsarin babur ko eh hatsarin babur ne ba mota ba eh. ya ji ciwo ya yi jinya a germany da ya dawo sai um, shugaban kasan da kanshi ya ce ma baba ya ce da allah ya tashi daga nan gidan ya koma wani gida da ya mafi girma a nan cikin villa din um, yusuf za a aje shi a nan a rika jinya shi ana mishi physiotherapy wato ana masa gashi eh Uh, kafin ya warke so uh, shi glass house din ya fi kusa da main house din so don ya fi kusa da mahaifiyar shi kenan a guess ko anyway amma ba cikin gidanta ba ba cikin main house one of gidajen da ke cikin zila ne to shi kenan so baba da mama ba su ma kasa sun yi tafiya sai ya ce min da ni da yayata uh, duk muna aiki muna zuwa ofis to sai ce ranar sati mu zo duk mu kwashe kayan su sai a maida ɗaya gidan da shugaban ƙasa ce a koma. Wato cikin wato kwanakin Asabar da Lahadi kenan ƙarshen sati ƙarshen eh, mako. Eh tunda ba ma zuwa aiki sai mu samu ranakun duk mu kwashe komi a yi. To mun gama ma kaɗan ya rage muna kwashe kayan um, ni da yayata um, sai kawai muka ji hayaniya haka da rana haka hayaniya. To ni ina ɗakin da ke can ciki ita kuma tana ɗakin da ya fi kusa da ƙofa to kofan um, an samu kulli an rufe kamar main door dai haka a rufe yawancin ana ciki ma ana akan rufe wata rana sai hayaniya haka to ita yayata ta riga fita da ta fita ita ashe matar shugaban kasan ce Aisha ta zo da ta bude sai ta ji a rufe kawai sai ta ɗauki wani kujeran karfe ai na tura maka ma hoton dan ka gani da kofan ta burgar da shi ta yi vandalizing kofan sai balle yaya tana zuwa kawai sai kujerar ma ya kusan kuje ta irin ta wurgo ya balla kofan ya sai irin bai dai same ta ba so ni kuma da na leko sai na ji hayaniya irin abin ya ma bani tsoro because tana ta zage zage tana ihu a fita a ban mata ta taba ganin irin haka ba sai na koma na ɗauko waya don in ka faɗi ka ce ta yi haka ba za ma a yadda ba daman ana ta surutu tana surutu tana nuna kamar ana musguna mata um, sai na ɗauka kuma na ɗauka ne don mu nuna mu. da masu tsaro don su gani eh, in ma wani abu ya faru because yanda take kan haukan tana ta ihu Ni ina tunanin ma za ta iya ɗaukan wani abu ta fasa ta buge mu da shi ko na abu su shi yasa muka ɗauka inda ma muna son bidiyon ya fito tun bara da ya fito ba mu san yadda aka yi ba amma ka san in bidiyo ya shiga hannun mutum ɗaya biyu ah, dole zai iya fitowa amma akwai wasu ma da ba su fito ɗin ba zan tura maka ka gani da take zagin su security din ta kokore su ta ce musu a dalilin me suke nan wa suke gadi ɗan shugaban ƙasa ne ko matar shi ta kore su ta ce musu bloody idiot nonsense duk dai yana nan kan video. Hmm. Anyway, so abin da ya faru hmm. idan na fahimta idan na fahimta ke ce din da kika yi ɗauki wannan bidiyo din. Kwarai eh, da gaske ni ke na ɗauka. kun san za ta zo me yasa ko ka kulle kofar saboda ba kwa so ta zo ta same ku ne a wajen ko kuma menene ya faru ni shekaru uku din nan da suka zauna ban taba ganin ta a gidan ba so kuma ana kulle kofa kamar kofan ka ne kawai ka dan ka sa dan mukulli kuma duk da kaya akwai kaya a falo su um, kuma inda ta ce za ta zo me yasa za mu rufe kuma muna tattara kaya ne mu bar gidan su. ban ga dalilin da zai sa wai mu kulle mata kofa ba me yasa za mu kulle kamar da a ce mata turo ta ce za ta zo ai sai a bar kofan buɗe ko kuma wani ma tsaya nan an kwankwasa a buɗe su hmm. ba dalilin da zai sa mu kulle mata kofa ku a ganin ku me yasa ta yi haka ta yi fada ta ji ba daɗi saboda ta zo ta samu kofar a kulle to ni gaskiya ban sani ba because wannan ina ga tambayan ta ita ya kamata ku tambaya wannan irin rage din daga ina ne ban sani ba don ni ban taba ganin irin wannan abun ba kamar akwai wata mm. rashin jituwa ne tsakanin ku ku iyalan malam maman daura da su iyalan musamman mai ɗakin shi shugaban ƙasa wallahi ba mu taɓa samun wani abin nan problem ba sai da aka hau mulki waɗannan surutan ke zuwa daidai gwargwado muna zumunci muna ba ta girmanta muna zuwa mu gaishe ta wani abu ya faru za ta zo gidan mu ma muna zuwa gidan su so ban san da dai aka hau mulkin nan ne kawai komai ya canza ake ta amma tsakaninmu da ita dai ba mu taɓa samun wani matsala ba sai kin san ana cewa kusan shi shugaba Buhari malamin Mandaura shi yake juya shi hatta na dan naɗe sai wanda malamin man daura ya kawo an naɗa ana cewa ana zargin cewa an naɗa mutane da dama dangi ko makusantan malamin man daura mukamai daban-daban eh, wasu ana har ana ce musu kabals wato su suke juya gwamnati shi malamin man daura haka da yan wasu tsiranan mutane ko ba kya ji wannan ne yasa ta ta dan ji takaici haka take jin takaici to wannan ina ga question din should be directed at amma abin da ya kamata wato kamata a tambaya kenan ita ya kamata ka tambaya amma abin da ya kamata in mutum zai amfani da hankali abokanansu kusan ɗaya ne tare suka tashi su ɗaya to ko da aboki ko wani da aka naɗa kila eh, yana shiri da baba amma kuma yana shiri da shugaban ƙasa so tare suke harkokinsu ɗaya ne kuma kowa yana da wanda yake jin maganin shi yake sauraron shawaran shi kowa yana da aminin su aminan juna ne to abin da yasa ake ƙara ci haka ne amma suna da abokanai mutual friends sosai kuma kuma ne kuma ko to kuma dan uwan baba dan uwan general ne dan uwan shugaban kasa ne kaga ba wanda za a yi raba su kuna ganin a ganin ku kuna shi ba lawan daura yana juya shugaban kasa Muhammadu Buhari yana ne yana juya kuna a ganin ku shi malaman daura mahaifin ku yana jiya shugaban Muhammadu Buhari sai abin da ya faɗa ake yi a gwamnati. Wallahi ba haka bane duk wanda kan ku jarida ne kuna iya ku bincike ma ku san yadda hali shi yake baban mutum ne mai kawaici baya ma bai cika yawan magana ba baya shiga harakan mutane ko mu ya ƴaƴan shi irin baya da takurawa so na san shugaban kasa ya yarda da shi zai iya tambayar shawara amma baba ba irin mutumin da zai ce dole sai an yi wannan ko sai an yi haka ba zai bada shawara ya zaman shi yana zaune gida yana ta tasbihin shi bai cika ma magana ba shekarun shi tamanin To in ka ma shi magana ka ce an ci kaza sai ce me yasa kuka damu ana kankare min gumi don Allah ya san gaskiya ne me to me shi bai damu ba you have seen it all it's eight. Hmm. So ba wanda za a yi powers inda ake ba ba ba sai in dai kai amfani da hankali Allah kaɗai yake da irin wannan power a ce shi ne komai shi ne nan shi ne can. abin hmm. ba abin hankali ba ne. Um, dattijo shekara tamanin. Na'am. kamar ko ya'yan malaman man da waraya kuke ji ana cewa mutane suna surutu a kansa musamman 'yan najeriya suna cari abin da yake lalace baya tafiya daidai a gwamnati ana cewa shi ne sun mai gwamnati ku ya kuke ji a ranku to kan san ba daɗi daman aka zagi mahaifinka ko aka faɗi abin da ba gaskiya ba amma da yake ba muna tawakali kuma mu alhamdulillah muna tawakali muna ɗaukan shi as the price he has to pay for being uh, loyal to the president for for being there for him for hmm. supporting what, him so if what, the what, price ko wani gwamnati watan hausa ce dai to eh wato wato wato kuna um, ganin kasancewar su tare sai janyo ake masa duk wannan abubuwan da ake masa kuma ba kwa hmm. damuwa to ba ma damuwa tunda mun san uh, me hausa suka ce karya fure take ba ta ƴaƴa ƙarshen ta dai ko menene aka yi ƙarya gaskiya na fitowa a hankali a hankali ma gaskiya tana fitowa don wasu za su zo ma daga baya su ce mana ai muna tunanin haka ashe ba haka bane muna samun wannan sosai mutane ma na zuwa wurin baba ai kaza an ce kaza ashe ba haka ba. to a hankali a hankali gaskiya za ta fito mm, kamar da ƙarshe malama fatima an ce an shugaba muhammadu buhari ya so ya aure kuma a lokuta daban-daban an ce har kusan shi malaman mandaura shi su ne gaba a shirin yau shi shugaba muhammadu buhari a aure lokacin bayan kaɗai ya zama shugaban ƙasa da kuma kwana-kwanan da ake yada wasu jita-jita ko da an tabbatar jita-jita ce mara tushe gaskiya ne shi suna so su yi shugaba muhammadu buhari a aure wallahi ƙarya ce duk fatan ake kenan ko wannan magana ma da aka yi na auren bai ma san da shi ba da yake ba hawa social media yake ba kuma su irin aƙidar su ma kaman tura ake cewa da shi eh. da janar irin monogamous kenan zance duk eh. matan su ɗaɗɗe haka aƙidar su take su hmm. duk kawai mutu ne don a ƙara ɓata mishi suna because ko wani abu ko ne ya ce a ce shi ne kamar yadda na faɗi ma a da in abubuwan da yake yi da gaske ɗin ne to ai ƙarfin ya fi ma ƙarfin mutum hankali bai ba da haka ba. To Malama Fatima muna godiya. To Kamar dai wani abin arashi ana tsaka da yaya ta jita yitar auren shugaba Muhammadu Buhari da ministar sa Sadiya Umar Faruk a shafukan sada zumunta wanda ya bayyana daga bisani labarin bogini sai kwatsam wani bidiyo ya bayyana a makon jiya wanda a ciki duk da yake ba iya ganin fuskar wadda ke magana da kuma wanda ko wadda ya ɗauki bidiyon ba. amma a akasar mutane sun yi imani muryar uwar gidan shugaban kasar ce wato Aisha Buhari. Lokacin da take bayyana rashin jin daɗin ta ga waɗanda ta zarga da rufe mata ƙofa a gida mafi tsaro a ƙalla a faɗin Najeriya. Wannan al'amari dai ya daɗa ƙarfafa raɗe-raɗin masu ƙirarin cewa akwai batun auren tarihin na shugaban ƙasa. A hannu guda kuma ya sake fitar da zargin rashin jituwa tsakanin dangin shugaba Buhari da kuma mai ɗakin nasa. Ba wanda ya ce mutuwa ba ki this is the villa we have over 200 soldiers guarding us 200 policemen guarding us why do you have to lock this door what for what for enough is enough yanzu dai bayan dawowar aisha buhari a ƙarshen makon jiya uwar gidan shugaban ƙasar a zanta wata da manema labarai jim kaɗan da saukata a jirgin sama ta tabbatar da sai hancin wannan bidiyo lamarin da ya tabbatar da tsamin dangantaka tsakanin dangin miji da uwar gidan shugaban ƙasa. Aisha Buhari ta kuma zargi abokan faɗin nata na fadar shugaban ƙasa da yaɗa wannan bidiyo. Bidiyo ni ce wanda aka gani a baya na kuma su ne security da aka bani su kare ni. amma yar mamman daura ita ta tsaya ta dauki bidiyon nan a gaban jami'an tsaro na a gaban kowa da kowa ta dauki bidiyon nan tana mun dariya ta dauki bidiyo saboda mai gida na yace su fita su bar ma yaro na ya shiga wurin ina wucewa zan je in shiga wani store suka rufe min hanya na bi ta wani wuri kuma na iske still a rufe an kwashe tsawon lokaci ana zargin baraka tsakanin uwar gida Aisha Buhari da kuma dangin mijinta batun da ya fara fitowa fili a wata hirar ta yi da BBC Hausa cikin shekara ta 2016. Zuwa yanzu dai fadar shugaban ƙasar Najeriya ba ta fito ta yi ƙarin haske a kan wannan al'amari ba. Muktar Adamba, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.